sha daya watan zulkaida a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na sha takwas ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da hudu miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadus Salihin wannan kuma shine darasi na 62 a wancan lokaci mun tsaya ƙarshen babun raja yau kuma za mu tashi farkon babu fadlin raja babun raja shi muka tsaya a ƙarshen sa zamu mu tashi babu fadlin raja'i قال الله تعالى إخبارا عن العبد الصالح وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب wato wannan babu da zai magana dangane da falalan arraja arraja shine sa rai game da rahmar ubangiji wato kada mutum ya zanto mai tsaye da tsammani kishiyar arraja shine al-iyad tsaye da tsammani ko al-qunut duk dai da ma'anar tsaye da tsammani ubangiji da Allah ya ce la ta'asu min rahmatillah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 قال الله تعالى اخبارا عن العبد الصالح وبنجي تعالى يا فدا ينا مي بايد دلا باري دنجري دون صالح باو وتو صالح باو دا اكا سامو النبي موسى عليه السلام اجدا في وتو وتولى يجرى مؤمن آل في فرعون وانه ايماني تكي ايال فرعون يا فدا تكين دنجي مغنغنو فدا الله ينكيتو اتكي سورة غافر ينا كيا وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وتو ميكا الأمر هنا قبات لأجوال أبنجي wato al'amari na gaba daya nasara ko rashin ta dacewa ko rashin dacewa na miƙa shi zuwa ga ubangiji a hannun sai yake shi zai kasartar da ni ya kasance na dace na ta nasara shi ne kuma zai jarrabe ni ya kasance ban ta nasara ba kuma a cikin kowanne ya kaddara min akwai alkhairi a ciki ko da ni ban gano su ba shi ne ma'anar at-tafawwudu ila Allah ta'ala mutum ya yi lamarin zuwa ga Allah ta'ala wa fawwadu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad lalle ubangiji ta'ala yana ganin abin da bayan su ke ciki abin da ya faɗa kenan to da yake wannan kaga a cikin wannan magana tashi akwai sa rai game da tsammani da da da da kyakkyawan fata game da sa da haka sai Allah ke tawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru sai ubangiji ta'ala ya tsare shi munin abin da suka kulla masa da makirci Fir'auna da mutanensa sun kulla masa makirci sun kulla masa gadar zare sakamakon kyakkyawan fatansa ga ubangiji sai Allah ya tsere da shi daga wannan makircin da aka masa kaga wannan abin da ke nuna falala na mutum ya zanto mai miƙa lamari zuwa ga ubangiji mai kyakkyawan fata gare shi shine fa waqahu Allah sayyi'ati ma makaru sai ubangiji ya tsamar da shi sharrin abin da suka kulla da matarsa wa an abi hurairah radiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرغ بتوبة عبده من أحد لم يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول متفق عليه وهذا لفظ إلى روايات مسلم وتقدم شرحه في الباب قبله وروي في الصحيحين وأنا معه حين يذكرني بالنون وفي هذه الرواية حيث بالتاء وكلاهما صحيح wannan shi an karɓo daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi an Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah tana da mutunta tabbata gare shi da iyalan gidansa annahu qala manzon Allah ya ce qala Allah azza wa jalla Allah madaukakin sarki ya ce ana inda zanni abdi bi lalle ni ina inda bawa na ya ta ana inda ni ina inda bawa na ya zata abin nufi idan ka yi wa Allah zaton alkhairi sai ya maka sakamako ne na alkhairi idan ka muna na wa Allah zato sai ubangiji ya maka mummunan sakamako saboda mummunan zatonka dan mummunan zatonka ka ba'ira sai laifi ne da kai idan ya sakan ya maka da shi to ya zama da za'a koyi akan sayyi'atin mislu hasan wato an sakan ya maka da irin munin aikin shi ne ma'anar ana inda wani abdi bi kaga wannan kadai ya isa sa bawa ya kyautata zato ga ubangiji ta'ala dan idan ka zata masa alkhairi ka zata alkhairi a wurin sai ya sakan ya maka da alkhairi amma idan ka kuskura ka da zato ga ubangiji ta'ala to sai maka sakamako da mummuna kai ma saboda aljaza min jinsul amal wato ana yi wa mutum sakamako ne na irin nau'in aikin da yake ko irin jinsin aikin da yake wa ana ma ahu haisu yadkurni ina tare da bawa a duk lokacin da yake tare da ni manzo Allah ce wallahi ina rantsuwa da Allah lallahu afrahu bi tawbati abdihi min ahadin lam yajid dallatahu bi fala Allah madaukakin sarki shine mafi farin ciki da tobar bawansa sama da ɗaya daga cikin ku wanda ya nemi batakkiyar dabbar sa bai same ta ba an gane ko bin salati a dajin Allah inda ba kowa ya mai sai rasa har ya kai tsammani can kuma sai ya ganta to farin cikin da bawa yake a irin wannan yanayi bai kai farin cikin da ubangiji yake ba lokacin da ka toba daga zunubi ko in na toba daga zunubi wato farin Allah farin cikin ubangiji idan mun toba daga zunubi ya tsara farin cikin ɗayan ku da dabbar za ta bata har ya kai tsammani daga baya ya ganta kuna so gaba da ubangiji subhanahu wataala dan siffar ce ta munafikai ba sun siffar ne ba mun mamune na kyautata so gaba da ubangiji to anan malamai suke cewa duk da hadisai sun zo da nasoci na kyautata so. kuma hakan ya kamata mummuni ya zama mai kyautata zato to amma wannan husnul zan din da an yakuna mabaniyan alal amal mutum ya gina shi akan aiki mutum ya gina shi akan aiki na gari mutumin da baya sallah kawai ya ce ni zan dogara ga kyautata zato fadin rahmar ubangiji na da yawa zai iya yafi ko da na yin sallah baya azumi baya zakka baya kare haƙƙin ma'abucin haƙƙi a kanta, ko matansa ko ƴaƴansa ko iyayensa kawai ya tsaya kawai mujarrad ihsanu zanna billah to wannan ko ba sifar mu'mini ba mummuni yana yin aiki na gari ba masu shi ba masumi bane ba wata rana zai iya samun kansa cikin sabo irin saban da an yi narkon azaba kai an ambaci wuta kai an ambaci la'anta a kai to abin da ake so kada wannan saban ya sa saka ɗaya tsammani tunda dai kana yin ayyuka na gari kana da imani da wani sashi na ayyuka na gari to ya kamata ka sare amma sa ran da bai gina akan aiki ba wannan ba sifar mumuni bace ba ina fata mun fahimta da kyau dan kar bane dauki fadin hadisan sa dai dan kawai nan yake yin sallah yake yin azumi yake yin zakka yake yin zikiri yake yin salati ga annabi sai kai ba komai zamu sa rai dan bai sa rai shi da sifar mumuni ba zamu dai bai tsammani ba tunda kai a to idan mutun ya haka bai kyauta ba ina fata mun fahimta wannan hadisi imamu muslim ya rawaito wato wannan na nuna na na tsewar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen nasiha wa al'ummata ga shi saura kwana uku ya bar duniya amma yake faɗin wannan magana ma'ana wannan na nuna kowace fursa kowace dama mutum ya samu ta isar da sako na addinin musulunci ko mai kankanta sai isar yanzu wannan gaje da jimla da gabar dan Abdullahi ya jita la ya yamutanna ahadukum illa wa huwa yusnu zanna billah manzo Allah yana ganin bai kamata ya kyale wannan kalmar ba tare da isar da ita ba ko da ku yana cikin karshen rayuwarsa ne yana ganin ya kusa mutuwa sallallahu alaihi wasallam wa anas radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن عنان السماء بفتح العين قيل هو ما عن لك منها أي ظهر إذا رفعت رأسك وقيل هو السحاب وقراب الأرض بضم القاف وقيل بكسرها قراب الأرض والضم أصح وأشهر وهو ما يقارب ملئها والله أعلم ولا حديث أن كربوش ندق أنس مالك لك قال داغري أنا زيتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول دائما ذن الله tsira da amincin Allah su kara tabbata يا ليلي da قال الله تعالى قال الله تعالى يا ابن آدم ya kai dan adam innaka ma da'awtani wa rajawtani lalle kai mutukar zaka kira ni wa rajawtani kuma ka kyautata zato gare ni gafartu laka alama kana minka wala ubali zan gafarta maka tattare da duk abin da ke tare da kanin zunubi wala ubali ba zan damu ba ma da'awtani mutukar zaka kira ni to anan addu'a wato daga addu'a ne ko dai du'a ibada ko du'a mas'ala ko kuma duka guda biyu yayin da lafazi ya zanto zai iya dauka ma'anar du'a wa ibada kuma zai iya daukar ma'anan du'a'u mas'ala to sai a fassara shi da dukkan biyu wato sai zan to ma'anar hadisin shine ya bani adam ya kai dan adam innaka ma da autali lallai matukar zaka ta min ni kadai ba tare da ka hada ni da wani ba matukar zaka roƙe ni ka rinka gabatar da bukatunka a wajena ba tare da ka roki wani na ba shine innaka ma da autali jauta ne ko matukar zaka sa rai tattare da ni ka sa ran fadin rahamata ka sa ran in gafarta maka laifukanka gafartu laka to zan yi maka gafara ala ma kana minka a bisa ga abin da ya faru a gare ka na zunubi wala ubali ba zan dafa ba ya bani adam ya kai dan adam law balagat zunubuka anana sama inda ake zunubanka za su kai wato inda girgijen sama yake wato iyakacin inda ya bayyana a gare ka na sararin samaniya ko inda girgidan sama yake ko iya inda idan ka ya kai a sararin samaniya a ce ka tun daga kasa tudun su ya kai inda idan makwadar ganin ka a sama sun masarfar ta ne sannan ka nemi gafara ta gafartu laka wala ubali zan gafarta maka ni ba zan damu ba ya bani adam ya kai dan adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya lalle kai din da ake zaka zo min da cikin kasa wato ainihin na kurakurai thumma laqitani la tusriku bi shay'a sannan sai ka haɗu da ni ba tare da ka haɗa ni da wani wajen ibada ma'ana ka zo kiyama ba tare da ana tuhumar ka da shirka ba la ataituka bi qurabiha maghfiratan zan zo maka da cikin kasa na gafara rawahu tirmidhi wannan hadisi imamu tirmidhi ya rawaito wa qala hadisin hasan to kaga wannan hadisi na nuna falalar sa rai game da rahmar ubangiji tun daga dan adam ya kirayi ubangiji subhanahu wataala ya mika lamari zuwa gare shi kuma ya sa rai sai Allah ya gafarta masa komai zanubarsa sai sai ya gafarta masa saboda wannan sa rai din wato sun marajarka ne gafarta laka alama kan minka wala ubani sannan gashi dan adam yana da zurubin da sun kai iya makular ganin sa a sama amma tun da ya nemi gafaran ubangiji kaga me ke sa mutum ya nemi gafara tare da tsammanin za a gafarta masa in har ba ka jin haka cikin ka ba za ka nemi gafara ba da haka duk wanda ya nemi gafara ya yi ne ya sa rai kenan ya sanya abin nan da haka sai ubangiji yake zai gafarta masa tare da abin da yake tare da shi na zunubi din nan malaka ananu sama'i bi fathil ayn idan ce ananu sama aka wa ainun fataha a nanu sama huwa ma anna laka min hasini da ya bayyana gare ka a sararin sama wato iya mabar ganin ka kenan ayu zahara idza rafa abin da kake gani lokacin da ka daga idan ka shine za a ga launin kamar ruwan bula ko kuma irin white blue a sararin samaniya to wannan ba ita ce sama ba mabarar ganin ka ne kawai wakila huwa sahab a wani kaulin malaman lugha sun fassara anan sama da cewa shine girgije in zanubin ka tunan sa ya kai ya taba girgije a sararin sama to shine ake nufi wa qurabul ardi da ake nufi qurabul ardi idan kai wa qafun din nan dhamma wakila bi kasriha a wata lugha din ya halatta kace bi qirabil ardi wato qafun kai mata kasra wa dhammu asahhu guda din sun halatta ko kace qurabul ardi ko kace qirabul ardi a lugar larabci sai dai malam yace yin damma din shi yafi inganci kuma shi yafi shahara a hasunan mutane wa huwa ma yuqaribu mil aha to wannan wato abin da yake dab da cikin kasa shine qurabul ardi abin da sauran kira sai kai cikin kasa yawa to kaga ce zunubin mutum inda za su kai cikin kasa yawa Allah na iya gafarta masa gaba daya to wannan ko shaka babu wato da zabar da dan adam wajen ya zama mai sa rai game da rahmar ubangiji ba mai dai bai tsammani ba a kuskure ana da sama shine daidai to wannan shine falla ko kuma nau'ikan hadisai da suka zo kaɗan daga cikin hadisai da suka zo dangane da abin da ya shafi fallan sa sai babi na gaba babu da jam'i bainal khawfi war raja wato babin da ke nuna muhimmancin hada tsakanin jin tsoro da kuma kikkiawan fata wato mutum ya zanto yana mai jin tsoron azabar ubangiji kuma yana kikkiawan fata game da rahmatsa i'lam anna al-muqtar lil abdi bi hada sihhatihi an yakuna khaifan radiyan malaka ce ka sani abin da yake zababbe aka zabi bawa ya kasance a kai fi fi sihati a lokacin da yake cikin koshin lafiya an ya kona khaifan radiya ya zanto mai jin tsoron azaba mai fatan samun rahama haka ake so ka hada waɗannan al'amuran guda biyu tare da kai zaka sanar rahama idan ka tana fatan rahamar ubangiji zaka tsoraci azaba idan ka kalli banka da kai to haka ake so ka hada guda biyu wa yakuna khawfuhu wa raja'uhu sawa'an ya zanto jin tsoronsa da kyakkyawan fatansa matakin su daya wannan hamsin wannan hamsin cikin dari wa fi halil maradi yumahidu raja'a amma a lokacin da bawa ke cikin tuta. wanda yana tsammanin kila ba zai tashi ba yumahidu raja'a to sai ya tsantsanta sa rai din wato kada ya kawo janibin jin tsoro lokacin da yake cikin tuta da yake tsammanin ba zai tashi ba ya kawo janibin sa rai game da rahmar ubangiji ya zanto shi ya furin jaye a kansa sama da janibin jin sama da janibin jin tsoro wa qawaidu shar'i min nusus alkitabi was sunnati wa ghairi zalika mutadhahiratun ala zalika malai sai ka'idoji na shari'a waɗanda aka fito daga nassoshi na alqur'ani da hadisi ingantattu da wannan su wato kamar kikkiawan istinbati mutadhahiratun ala zalik suna tarayya da juna wajen tabbatar da haka wato dai idan mutum yana cikin halin lafiya yusawi bainal khawfi wa rajab zai daidaita tsakanin jin tsoro da kuma sa rai game da amma idan yana cikin halin cuta to shine sai rinjaye da janibin wato ainihin sa rai sama da janibin jin tsoro wato sai zanto kamar sa rai ya sami kashi 60 cikin ɗari jin tsoro arba'in ko saba'in cikin ɗari jin tsoro talatin ina fata mu fahimta eh, wato kada mutum ya kasance dai gaba ɗaya sa rai ne ta yadda babu tsoro a ya kasance akwai tsoro ɗin sai dai janibin sa rai ya fi rinjaye shi abin da ake nufi za mu gani cikin nasoshin da zai kawo قال الله تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وقال تعالى إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية والآيات في هذا المعنى كثيرة فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين أو آيات أو آية malam ya kawo wani bangare na ayoyi waɗansu daga cikinsu suna nuna jin tsoro waɗansu kuma sun haɗa guda biyun jin tsoro tare da kyakkyawan fata faɗin Allah ta'ala fala ya amanu makarin Allah ba mai ɗai bai tsamma wato ba mai amintuwa daga makarin Allah ta'ala illa alqawmul khasirun sai mutanen da suke hasararru wato hasararren bawa shine wanda yake amintuwa daga azabar ubangiji wato yanzu to baya jin tsoron azabar ubangiji imma saboda ya rutu da ayyukan na kirki imma saboda ya rutu da fadin rahmar ubangiji ayyukan mutum na kirki ko mun yawan su da kuma kallon janibin fadin rahmar ubangiji bai kamata ya mantar da bawa azabar Allah ba duk bawan da ya rutu da yawan ayyukansa nayi kaza nayi kaza irin ka kidan daga Allah irin ayyukan alkhairin da yayi sai wannan ta sa kawai ya dauka cewa tsakanin shi da aljanna kawai shine mutuwa da ya mutu kawai aljanna za a kai shi to wannan ko shakka babu ya zanto mai amintuwa daga makarin ubangiji Allah ko yace wala fala ya'munu makara Allah illa al-qawmul khasirun ba mai amintuwa daga makarin ubangiji sai mutanen da suke hasararru al-makru anan gurin ma'anarsa shine dabara ko kaidi ko kullalliya to kullalliya ko makirci ko dabara idan mun fassara shi da dabara zai zama dabara iri biyu duk wanda ya dabara dan tabbatar da haƙƙi ga ma'abucinsa dan kawar da zalunci daga wanda za a zalunta wannan dabara ta zama abin yabo ko abin zargi abin yabo amma dukkan wanda ya dabara dan ya raba wani da abin hannunsa dan ya yaudare dan ya tuce shi ko ya dabara dan ya kaucewa wani haƙƙi da yake kansa wanda zai bayar ya dabara ya kau bai bayar ba to wannan dabarar da yake ta zama abin yabo ko ta zama abin zargi abin zargi to haka dabara take haka almakaru yake cikin alqur'ani idan kaga an sufanta Allah da lafazin almakaru to yana sufantuwa da almakaru ne a inda yake abin yabo ba inda yake abin zargi ba amma bayi kuwa galibi akan siffanta su da almakaru a babin da yake bangaren mai zargi ba bangaren yabo ba kaɗan da in za ga almakaru ya zo wato ainihin a cikin alkur'ani kuma ya zanto yabo ake tabbatarwa wanda ya yi makaru din in dai bawa ne cikin bayi ina fata an fahimta za ku yi ta gani wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin wa qad makaru makarahum wa inda Allah makruhum wa in kana makruhum litazula minhu aljibal ko la tazula minhu aljibal aw takra'a ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين an gane ko kaga yawanci almakaru idan ya zo a janibin bayi a cikin alkur'ani yana daukan zargi ne dukkan mutumin da ya kulla wata kullalliya dan cutar da wani dan batar da wani dan kautar da wani daga tafarkin shari'a ko shi dan ya kauce wa kansa ya kauce daga tafarkin shari'a to wannan kaga ya makaru kenan fi ma'arzu zammi a ko bangaren zargi amma duk inda Allah ya tabbata kansa da almakru to a fi ma'arz al-madh ne yabo ne game da ubangiji ina fatan ban fahimci wannan ka'idar da in ba haka ba sai ka ji ba dadi a ce a ba aminu makar Allah in sun aminta daga makarin ubangiji fala ya amanu makar Allah illa al-qawmul khasirun ba wanda zai aminta daga makarin ubangiji dan saboda wannan sabai da ce makaru, a Hausa da waya ya zanto yabo ne zargi ne kawai a janibin zargi ina fata mun fahimta وقال تعالى إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون Allah madaukaki yace ba mai ɗaya mai tsammani daga rahmar ubangiji rauh anan gurin wato rahama ke ba mai ɗaya mai tsammani daga rahmar ubangiji illa alqaumul kafirun sai mutanen da suke kafirai an gane ko wa qala ta'ala yawma tabyaddu wujuhum wa taswadu wujuh Allah madaukaki yace ranan da wadansu fuskoki za su yi haske wadansu fuskoki kuma za su yi baki to bari ka tafi a hankali fala ya'manu makar Allah illa alqaumul kafirun wannan aya mai take nuna wa zargi gawa zargi ga wa ba wannan ba kadai zargi ga mai yin mai da mu wace kenan da ku fahimta ba Da wanda zai amince daga azaba yana ganin shi azaba ba za ta kama shi idan mutum ya zanto yana daukar shi azaba ba za ta kama shi kaga anan ya rinjayar da bangaren mai kyakkyawan fata akan bangaren mai jin tsoro wanda ko mun ce idan bawa yana cikin halin lafiya me ya kamata ya yi ya daidaita jin tsoro da kyakkyawan fata ta yadda wannan hamsin wancan hamsin to amma idan mutum ya abuntu daga makarar ubangiji ya abuntu daga azaba yace ai mu ba mu ba azaba mun tsira anan gurin yarin jayar da wani bangare kenan arraja kikkiawan fata ma'ana sama da jani wato ya mantar da kansa ne tsoron ubangiji subhanahu wataala to kaga sai aya ta zargi aya ta zargi dukkan mutumin da ya rinjaye da janibin raja ya manta da janibin khawf to sai kuma ubangiji ta ala ce innahu la yai'atu min lahi illa al-qawmul kafirun ba mai tsaye tsammanin da ramar ubangiji sai mutanen da suke kafare to ita kuma wannan aya tana zargin wa wanda shi kuma rinjaye da janibin tsoro ya ɗaya bai tsammani saboda jin tsoro baya ma kyakkyawan fata shi kawai tsoron ya zuciya ta kawai da baya tare to wannan kuma sifa ta ita ma Allah ce ta kafar to kaga hujjar malam anan gurin wannan ayar ta zargi wanda ya aminta daga azaba ko ya aminta da kansa wato wannan ayar kuma ta zargi wanda ya ɗaya bai tsammani daga rama wato idan ka haɗa guda biyun su biyu sai su baka ma'anar mai lalle a samu bangaren jin tsoro lalle a samu bangaren sare kaga wannan rabi wannan rabi wannan shine fiqh ya kamata ka rinka wannan fa shine fiqh ba na'u ba ka karanta aya ka fahimta ba wai kawai a'a ka fassara ta da Hausa ko baka san me ce ba yanzu kaga fassara da Hausa da yadda kowa idan da za a ce fassara da Hausa zai amma me ta nuna wanda wannan shine nan abin da yake kira al-fiqh fi din wato fahimta cikin addini to sai kuma Allah ya ce yawma tabyaddu wujuhun wa taswadu wujuh wato ranar da waɗansu fuskoki za su yi baki waɗansu fuskoki kuma za su yi fari kaga a nan gurin idan ka kalli ayar a karan kanka kai kadai waɗansu fuskoki za su yi fari sai ka ina ma ina cikin su wannan ya zama mai sa waɗansu fuskoki za su yi baki ina ma bana cikin su wannan ya zama mai tsorata kaga jama'a ta bainal ka kaga ayar ta hada ababe guda biyu domin da an ambaci gudan fuska sai ka ji ina ma zan zama cikin su to sai ka rike aiki wanda zai gadar maka da haka da an ambaci bakin fuska sai ka ji ka firgita ka tsorata sai ka ji ina ma bana cikin su to sai ka rinka yin abin da zai nesantar da kai daga shiga cikin wannan halin kaga jama'a ta bainal kawo war raja haka ubangiji ya ce inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu la ghafurur rahim wannan ka haya fili inna rabbaka la sari'ul iqabi lalle ubangiji mai gaggawar ukuba ne wa innahu laghafur rahim sai dai kuma lalle shi ubangiji tare da hakan mai gafara ne sannan mai jinkai kaga idan ka sanar cewa sarai iqabi ne sai wannan yayi ya gadar maka da cin tsoro amma wa innahu la laghafur rahim sai wannan ya gadar maka mai sarai wa qala ta'ala innal abrara lati na'im wa innal fujjara lati jahim kaga wannan ma kamar wancan al abrar jam'in na al barru al barru bawa mai da'a ke al abrar ya zanto bayi masu da'a innal abrara lati na'im lalle bayi masu da'a suna cikin ni'ima kaga wannan zai sa mutum ya sare kenan wa innal fujjar lafi jahim al fujjar jam'i na al fajiru al fajiru shine bawa mai sako lalle bayi masu sako masu kangare ma ubangiji lafi jahim suna cikin azaba su kaga nan gurin ma jam'un baina al khawf wa raja wa qala ta'ala fa amma man saqalat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya Allah madaukaki ce dukkan wanda ma'aunansa suka yi nauyi wato ayyukan alkhairi suka cika su fa huwa fi ishatin radiya wannan kan yana cikin rayuwa a bar yarda radiya anan bi ma'ana mardiya wato fa'ilun bi ma'ana maf'ul kenan wa amma man khaffat mawazinu amma dukkan wanda ma'aunansa suka zanto ba su nauyi ba fa ummuhu hawiya to makomarsa ita ce hawiya hawiya ɗaya ne daga cikin sunaye na jahannama Allah tsare mu to anan gurin dan abin da zaka gane ɗaya ne daga cikin sunaye na jahannama sai ce wa ma adraka ma hiya narun hamiya wannan sai nuna narun din nan fasara na hawiya والآيات في هذا المعنى كثيرة آيو إذا كان تثبت هذا وانا معنى الجمع بين الخوف والرجاء هو الجمع بين الترغيب والترهيب هو بين التبشير والإنذار آيو إذا سكت هذا وانا على أمر أبو لابيو وتصل هذا هو تحين القرآن فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين وانا لو كتن ذاك تلو الخوف والرجاء لك آيو إبو لابيو الخوف تنقى تنقى الرجاء نمونا كاقا أبا أمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ماذا تلو كتن نمونا لا تبشي الخوف innahu la ya'tu min rawhillahi illa al-qawmul kafirun me zaka dauka anan ar-raja kaga sai ka hado daga ayoyi biyu a wani lokacin shine abin da yake nufi والرجاء في آيتين آه فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين وتسي الخوف والرجاء سابقا تكون آيوي بلا بيو مكتر نتيني ودن فيه حتى الجونة أو آيات كوكما سمد آيوي بيو أو آيات من لوكتن كما آيات دون كذا nan aya guda biyu ne ka dauko ka hada kamar yau mutum ya zo wujuhum mutum wujuhum kaga aya ɗaya ce in rabbaka lasalul kaga innahu laghafurun kaga nan ma aya ɗaya أما إن الأبرار الذين إيه وإن الفجار الذين إيه وإن آية نوتي بيوت حتى فأما من تقل موازينه فهو في عيشة الرابعة وأما من قبر موازينه فهو مواهنكم آية نوتي هو بتيما هذه هنا أو آيات هو آية وهي ديوا دومين فأما من قبر موازينه كل كلمة ما آية بتبوك كيني أما أو ذكر على آية فهو في عيشة الرابعة وأما من قبر موازينه فأمه هاوية وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة a ما طلع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد رواه مسلم an karɓo hadisi daga Abu Huraira Allah ka kare ta gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lalle manzon Allah tsira da mutum tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce law ya'lamul mu'minu ma 'inda Allah min al-uquba da ce mummuni ya san abin da ke wurin Allah na uquba ma sami'a bi jannatihi ahad da babu wani mutum da zai sanya rai game da aljannar Allah inda mun san girman azabar da ke wajensa to da mutum ma ba zai taɓa tsaron samun rahama ba saboda girman azabar ba kadan bane ba kenan da ce mumuni ya san wannan da ba zai sare game da aljanna walau ya almul kafiru ma inda Allah min rahma inda kafiri ko zai san abin da ke wurin Allah na fadar rahama ma kan min jannati ahad to da bai kamata wani ya dai bai tsammani daga daga aljanna ba kowa sai dauka zai isa wato kaga wannan hadisi shi ma jama'a bainal khawfi والرجاء والحديث إمام مسلم يرويته وأنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان walau sami'ahu sa'iqa rawahu al-bukhari an karɓo wannan hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da gare shi yace lalle manzon Allah da mun Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce fa idza wudi'at al-janazatu idan an ajiye gawa yace al-janaza bi kasan jim an sa mutum a cikin likafani an sa a cikin makara to lokacin ake kiran da suna jinaza wa ihtamalaha an-nas mutane kuma suka dauke ta aure rijal ko mazaje suka dauke ta wato ko dai manzon Allah ya ce annas ko kuma ya ce ar-rijal ala anaqihim akan wayansu wato suka dauke ta a wuya bayan kana salihatan idan wannan gawa ta zanto ta salihin bawa ce qalat sai gawar da rinka cewa kaddimu ne kaddimu ne kai maza ku gabatar da ni kai maza ku gabatar da ni wato tana san ai maza akai ta cikin makomar ta kenan wa in kana ghayra salihah amma idan ga wannan ta zanto ba ta mummune ba kalat za ta ce ya waila ya kai kanka alwailu wato azabar ya girman azabar ta aina ta zahabuna nabi'a ina za ku da ita ne yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insan duk wani halitta da ke ban kasa yana jin sautin gawa lokacin da take yin wannan magana illa al-insan dan adam ne kawai baya ji walau sami'ahu inda dan adam zai ji magana gawa din lokacin da take wannan sa'iqa to zai fada matacce saboda tsoron ubangiji to kaga wannan hadisi shi ma ko shakka babu jama'a bainal khawf wa raja anan waɗansu malamai suke cewa a cikin hadisin akwai dalili da ke nuna cewa a ce waɗanda suke ɗaukan gawa su kai ta makabarta su ne maza ban da mata tunda manzon Allah ya ce idza wudi'at al-jinaza wa ihtamalaha an-nasu aw ar-rijalu faɗin sa cewa aw ar-rijalu na nuna mazaje ke ɗaukan ta kenan an fahimta ko fa in kana salihah qala qaddimuni qaddimuni wa in kana ghayra salihah qala ya waylaha wato idan gawa ta sani ba wa zaka ta kaddimu ni kaddimu ni ma'ana kuma ku gabatar da ni kuma ku gabatar da ni an gane ku gawa ta mummuni kenan amma idan ta zanto gaira saliha kalin sai ta cewa ya wailaha ya kuce surutu mala ya A nan malamai suka ce manzo Allah sai ya bayar da labarin gawa ta mummuni da lamirin da ya jingina wa kansa amma gawa ta wanda ba mummuni ba da lamirin wanda baya nan kun fahimta cikin larabcin ma'ana fahimtar zani a kaddimu ni kaddimu ni ku gabatar da ni ku gabatar da ni manzo Allah ya hikaito labarin da gawa ke faɗa yana mai dingina abin zuwa gare shi tunda ya zama ta salihin bawa ku gabatar da ni ku gabatar da ni tunda gabatarwa ce zuwa ga mai zuwa ga rahama amma fa in kana gaira saliha in ko ba ta mummuni bace ba qalat zai ka ta ce ya wailaha da me ya kamata ta ce ya wailata ya ko ya wailata ya kai tona to amma dinginawa kai ya kai tona wato abin da mutum baya fatan ya samu kansa cikin wanda yanayi sai manzo Allah ya bada labarin da zamirul ghaib zamirul ghaiba ya waila a aina tazhabuna biha ina za ku da ita wato shin gawar ita da kanta take fadin haka waɗansu masu sihiri suka ce gawar da kanta take fadin haka dan kokarin nesantar da azaba daga kanta ya waila ya kai santa ina za ku da ita abin da ita gawar ta ce ya kai tona ina za ku da ni amma saboda mutum baya san azabar sai yake jingira abin zuwa ga wanda baya ina fata mu fahimta يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان لو سمعه سيفا وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك رواه البخاري أن كربوا حديث عبد الله بن مسعود الله سكار الدعاء قليس الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله الجنة تافق سنتي ga ɗayan ko sama da hancin takalminsa shirak shine zaren da dan adam ke sanya ke shiga tsakankanin in ka guda biyu lokacin da ka sa takalmi silifa faɗi to wannan abin da shine shirak hancin takalmi din kenan wato kusancin aljanna zuwa ga ɗayan ku ya fi kusancin hancin takalmi zuwa gare shi abin nufi aikin da zaka yi kai ka aljanna ba a nesa ki ba a kusa sai kuma da Allah fi wannan da musu zalik ita ma wuta kwatan kwatan haka ma'ana kusancin ɗayan ku zuwa ga wuta ya fi kusancin hancin takalmin shi zuwa gare shi abin nufi aikin da mutum zai kai su wuta shi ma a kusanci ya danganta ina mutum ya samu kansa idan Allah ya ba mutum taufiki to sai ga ayyukan alkhairi yake ga sana akwai ba su ne ba a nisa ayyukan alkhairi da mutum zai je aljanna idan Allah ya tabar da bawa to sai ga yana yin ayyuka na shirme wanda kuma ga sana akwai ba a nesa suke ba kaga ku shakka babu idan mutum yana wannan yayi ta wannan hadisi sai ga cewa a ce duk mutunsa ko dai mai wuce ne zuwa ga aljanna ko mutum zuwa ga wuta haka duk zaman da zai ko dai ya zauna yana neman aljanna ko ya zauna neman aljanna mota ba abin da zaka yi kaiwa da komowar ka dama hagu da zaka yi da gaggawa da hankali da komai da zaka yi da magana da aiki ko dai mutum yana zuwa ne zuwa ga aljanna ko kuma yana kusantar ainihin wuta ɗaya daga cikin biyu ne ya rike kawai na mutum amma babu yadda za a yi ka samu kanka a cikin wani yanayi na kana tsaye tik ta yadda babu gaba ba baya ko dai kana gaba ko kana yin baya haka rayuwa take gaban nan da kake ko kana yin gaba zuwa ga aikin alkhairi bayan nan da kake ko kana baya kana nisan ta sharri kenan ko ya zanto kana gaba kana yin sharri kana yin baya kana koma zuwa ga alkhairi ko ya zanto gaban ka zuwa ga alkhairi kuma in kai baya ma wani alkhairin ka hoyo ka je gare ko ya zanto gaban ka zuwa ga sharri kuma in kai baya ma wani sharrin ka hoyo zuwa gare dai daga cikin wannan ne zai faru ga rayuwar dan adam sai sa Allah ce liman sha'a minkum an awai ta akar cikin ko wanda ga dama ya gaba ko ya baya dai daga cikin biyu ne sa ibnu al-qayyim karkashin wannan aya yace a ce dan adam babu yanda za a iya samu halin ya samu kansa a cikin halin zama tik sai da baya ga baya baya babu ba zai yi ba dan adam an halitta shi ne dan yayi motsi babu yadda za a iya zama duk baya mutum sai dai wannan mutum in ma dai zuwa ga alkhairi ko zuwa ga sharri haka baya da zai in ma baya zuwa ga alkhairi ko baya zuwa ga sharri kafin sai dan adam yawa kansa hisabi tun daga nan gidan duniya wancan hadisi da ya wuce na baya hadisin Abu Sa'id al-Khudri da yake zuwa idan an sanya a ajiye gawa mutane suka dauke ta da yan salih hake za ta ga kaddamo ne kaddamo ne in kuma ba salih ba ce ba za ta ya wailata ya wailaha aina da biha ko shakka babu abin za a iya fahimta a cikin sa bayan addilala al khudri wa raja abinda za a iya ƙara fahimta da hukunci a ce idan mutum ya mutu ya kamata a hanzarta kai ta makabarta ba a san a yi jinkiri jinkirin da ya wuce na al'ada me na al'ada za a yi jinkiri ne gwargwadon yadda za a yi masa wanka a sa masa likkafa mutane da aka sanar na kusa da su zo don a yi masa sallah shi ne jinkirin da kamata a yi amma an gama wanka an sa likkafa mutane kuma sun zo amma ana jiran sai wani ya zo daga kaduna sai wani ya zo daga sokoto sai wani ya zo daga zaria wani ya yi waya sai hayo jirgi daga kaza ya zo wani ya saba sunan manzon Allah sai ana jira da a wani hadisi da ba wannan ba manzon Allah yake cewa asri'u bil jinaza ku yi maza ku riga kai gaggawa wurin ta da gaggawa yace domin idan saliha ce jinkirin da kuka kuna bata masa lokaci ne ku yi maza ku kashe cikin alkhairi idan kuma ba salihar gawa bace ba sharri kuka ajiya kan kanku <laughs> kuna rike da sharri ne a gida bai amfani da rike sharri kaga idan salihi ne shi kai wa bakin ciki kana bata masa lokaci ka ajiye shi inda ba wuta ba ruwa ba kaza kaza kaza kaga shi inda ba matsalar cewa ba ruwa ba matsalar ba wuta cikin ne ubangiji cikin wato ainihin cikin makomarsa a kabari idan kuma sharri ne bai amfani kai kana ajiye sharri a gidanka haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi da haka dai wannan na faɗakar ne saboda yanzu kamar ya zama wata sunna ta mutane wato ana son kawai sai an tara jama'a da yawa dinnan dan dai ake ce ka ai gawar wani an cika wannan ba shine abin da yake da tasiri ba a hakikanin gaskiya abin da yake shi muhimmanci shine a kiyaye sunnar annabi wajen ta tallafi da kai ga makabartarsa shine fa komai muhimmanci sannan abin da yafi wannan muhimmanci shi ya kasance a rayuwarsa ya zama mutumci amma dan mutane sun yi shi za a kalli mutanen zuwa irin wanda suka bai shi a mutum banza ya zo ya fi mutuwan banza dan wansa kuma sai zaune kawai sai Allah ya masa gafara dan wani ya yi amma ana kallon mutanen kirki su yabe ka shine kiran da ake bukata mutanen kirki su yabe ka amma mutanen da ba na kirki ba dan sun yabe ka ire-iren ka abokanan fasikancin ka sun yabe ka ba ruwan ubangiji da wannan yaban ya san ƙarya suke dan lokacin da suka yabe ka bayan kai ba na kirki bane ba gaskiya suka faɗa ko ƙarya to kuma sai Allah ya karɓi ƙarya su yi kirka ko suka zo suka taro da yawa din za su yi maka sallah ko ba su iya sallar ba ba su san me ake karantawa a ciki ba tun da suka tashi a rayuwarsu a garurukan su ba su dai suna ganin ana sallar gawa amma me ake cewa a kabbara ta farko idan an yi da kabbara ta biyu ta uku duk ba su sani ba kawai su ma san shi ta sahu kuma tunda Allah ya rufa masa asiri a sirranta ake ba bayyana ake kowa ya ji ba suka shiru haka ya sallama ya kalli gefen sai ya sallama shi ma sallar shi shikenan aka tashi ne amfani waɗannan da sun taru ko su miliyan ɗaya ne ne za su yi maka wanda taruwarsa su yi wa dan uwanka sallah ko mahaifinka sallah take da tasiri shine waɗanda suka iya sallah sannan mutanen da suke da tsantsar tauhidi ba sa shirka sannan mutanen da suke kan doron sunna ba sa bid'a ka samu mutane masu tauhidin da ba sa shirka ahadin sunan da ba sa bid'a sannan masu ne santar haramun da ba sa shi ko sha ko daura haramun cikin abubuwan ka samu adadin waɗannan mutanen mutum goma mutum ashirin mutum talatin mutum arba'in su yi sallah ya fi kawai ka je ka haɗo irin ya ayyuhan nasu da ba san kawai ba mutum ɗari biyu su yi sallah ba su wani amfani wannan ɗari biyu ana neman suwa suka iya kuma suwa ne ne ko a karan kansu to irin su ne in sun nemi ta tanka sai Allah madaukakin sake ya ba amma dan kaje ka tattaro mutane ila ma an ce ai malam ma ma yazo ai malam ma ma yazo kuma irin malaman da ba kan sunna suke yan bid'a malamai yan bid'a ko sun kai tifa uku aka zo aka je suka suka suka maka sallah me za su maka kuma billahi la ilaha illallah ba abin da zai kara maka na rasa da Allah sai mutanen da suke tsantsa waɗanda suke tauhidin da ba sa shirka hada sunan da ba sa bid'a masu cin halalin da ba sa cin haram waɗannan su ake bukata amma da gudanar kenan uku tsantsar tauhidi tsantsar sunna tsantsar da'a eh wato cin halal kenan to waɗannan irin su ne idan ka samu bayan Allah kila ma ba a san su ba kila ma ba shahararru bane ba kila ana ganin kananan mutane da masu kananan sana'o'i ba kowa bane ba amma Allah ya ba su tsarkin zuciya ya ba su tsarkin magana ya ba su tsarkin aiki su da zaka fata kuma wallahi idan ka zama mutumin kirki irin waɗannan kan su ba yawanci ba a faɗa musu mutuwa sai dai in sun ga taron su zo su kuma abin da yake kawo su wajen ba wai abincin za a kawo ba na zaman makoki da ke ba kuma sadaka da za a yi ba dan su ba su suke wanke garba ballan sana'a ba su rigar wanki dan wanki a su abin da ya kawo su su ma wani hadisin ne ya turo su suka zo dan su dama yan sunna ne sun ji manzon Allah ya ce dukkan wanda ya zo aka yi sallar gawa da shi yana da kira wanda ko bayan an yi sallah da shi aka ɗauki gawar aka kai makabarta da shi yana da kira guda biyu aka tambaye manzo Allah me kira ce wani bangare na lada girman kowanne ɗaya daga cikin ya kai girman dutsen gudu. to su ma wannan hadisin ya koro su wajen amma waɗanda kawai suka zo don su ci abinci a gidan makoki alhaji wanda ya mutu wannan kuma mai amfanin su dan wannan sun yi maka fidda ko sun yi maka addu'a ina ina ina ran Allah da waɗannan ko kuma in bid'a da aka turo tunda babban mutum ne mutu za a ba su sadaka da yawa ina ran Allah da in bid'a ina wadan kuma yadda wannan magana ce ta gaskiya da ya kamata ka faɗa mutane shi yasa kullun nake cewa kullun nake cewa duk wanda yake bin tafarkin sunna ya kamata ya fito fili ya bayyana kansa ƴan uwansa ahlus sunna su sani dan riba sa shine idan ya mutu sai Allah ya ji riba sa shine idan ya mutu ba sai an faɗa masa ba da sun ji labari za su tafi wajen amma yan bid'a fa ba haka suke ba saboda haka idan ka je ka boye kanka cikin yan bid'a ka je ka mutu yan bid'a ka je ka suke maka sallah kaga wannan kai ka dawo kanka ina ba ta an fahimta Allah samu dace to wannan kuma gangancin da ake samu wato a daga cikin matsaloli na fiƙe da suke ba mutane wahala akwai masa'il da suke da alaka da gawa da yawa mutane sun jahilci yaya ake yin wanka yaya ake yin sallah yaya ake likafani da mai da mai ake yi duk dan shekara 30 40 ya tashi ya ga ana yi ne kawai ba zuwa wajen malami ya karanta ba shi yasa idan mace ta mutu za a nemo su za a nemo su to wannan kuma ganganci ne ya kamata akwai fikirin jana'iz mun taba karanta a kamun jana'iz na Sheikh Nasir a kamun jana'iz ina zuwa ina zuwa a ahkamul jana'iz lokaci mai tsawo da ya wuce a baya to amma a hakikanin gaskiya duk da an yi rikodin bai zama mutane ya shiga hannun mutane da yawa ba amma akwai tunanin za mu sake sa littafin maimaita shi insha Allah saboda shine zai fito da abin fili mutum ya san tun daga jiya me ake karantawa ya ya kamata majiyaci ya zama har idan mutum ya cika me farkon abin da zaka fara lokacin da dan ka ya cika idan kana jiyar ko kina jiyar miliki ko yana jiyar ki farkon lokacin da mutum ya cika me za a yi sannan me yake biye da shi sannan me yake biye da shi kowanne akan dauran sunna har ai sallah din har akai mutum kabari kowanne akan dauran sunna da izinin ubangiji zamu sake maimaita wannan littafin da hakikanin gaskiya jahiltar wannan shi ya kawo sai ka je wuri ka ga mutum wato ga ahlus sunna ne amma mahaifinsa ya rasu ko wansa ko ɗansa ko matarsa amma yan bid'a ne suke cin tunu a wajen ko ahlus sunna sun suna can gefe guda waɗansu tawazu ne shi baya son shi gaskiya abinda ba ta shi ba wani ko ba tawazu bane ya jahilci abin da ya haka kare matso kusa sai zo ya rasa yadda zai yi. babu fadlul buka'i babin da yake magana dangane da falalar kuka قال الله تعالى ويسرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وقال تعالى فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون wannan babi yana magana ne dangane da fallar kuka wani irin kuka kukan da mutum zai saboda jin tsoron ubangiji ya tana azaba yayi kuka ko ya karanta waɗansu ayoyi na alqur'ani ko an karanta ya ji sai ya tasirantu da ma'anar da ayoyin ke dauke da sosai hakan ya sa shi kuka to wannan abin ne mai falala duk wanda ya kuka saboda tsoron Allah duk wanda ya kuka da tsoron azabar ubangiji lalle hakan din yana da falala ubangiji ta Allah ce wa yakhruna al-azqani yabkuna wa yaziduhum khusua yana yaban wadansu bayi ne yadda farkon labarin yake shine qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna al-azqani sujadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la wa lamaf'ula azqani الأذقان wa yaziduhum khusua wato karshe karshen suratul isra ubangiji ta lace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa su ahlul kitabi ya faɗa wa sauran kafirai aminu bihi aw la tu'minu ko ku imani da alqur'ani ko kar in kun yi imanin ba wanda kuke yawa gata sai kawunan ku in kun yi imanin ba wanda kuka tabar sai kawunan ku innal ladina utul ilma min qablihi wadanda aka baiwa ilimi a da tun kafin saukar da alqur'ani wanda an ba su ilimin waɗansu littattafan da suka wuce baya idza yutla alaihim yayin da ake karanta musu alqur'ani yakhruna lil azqan sujadan sai su fada akan fuskokin suna masu sujada ga Allah wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula suna cewa tsarki ya tabbata ga ubangijin mu lalle alkawalin ubangijin mu abin zartaswa ne wa yakirruna lil azqani sai su fada akan fuskokin yabkuna suna kuka wa yaziduhum khushu'a hakan sai ya kara musu jin tsoron Allah al azqan jam'i na azzikn azziknu ita ce haɓar dan adam to amma abin tambaya a nan gurin shin dan adam yana yin sujuda ne da haɓasa yana yin sujuda ne da goshinsa amma kasancewar da goshi da kumatu da haɓa dukkan su sashe ne na mai fuska to wani lokaci akan ambaci bangaren abu ana nufin hakikaninsa kaga azzikin wani bangare ne na fuska to bayi wa dan adam ya faɗi da haɓarsa a ce ya sujuda da haɓarsa amma yana sujuda da goshi ake nufi kasancewar akwai makwabtaka tsakanin haɓa da goshi da dukkanin su gaba ɗaya ce ka haɗa su ita ce fuska to shi yasa ake ambatan wancan ana nufin wannan a larabci ina fatan kun fahimta wa yakhruna lil azqan li kuma anan gurin ma'anar ala ya khirruna alal azqani ma'ana alal wujuhi kenan ma'ana ala jibahihim suna yin sujada da goshin su kenan ya yabkuna suna masu kuka wa yaziduhum kusu'a wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce. afa min hadha ta ta'jabun shin yanzu wannan maganar kuke mamakin ta shin wannan zancen kuke yin mamaki alqur'ani kenan shine kuke mamakin kasantuwar sa wahayi daga Allah kuke mamakin Allah yayi wahayinsa akan manzon Allah akana lin-nasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzir an-nas وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم wannan shine abin mamaki Allah ya saukar da alqur'ani akan manzon Allah shine afa min hadal hadisi tajabun wa tadhakuna wa la tabkun a karanta muku shi ku rinka dariya ma ba ka kuka wato sai ayar duk da ana fuskantar da ita zuwa ga kafirai amma zargin da ta kunsa ne da an karanta alqur'ani kai dariya ba kai kuka ba ya shafi ko da mamuni ne wanda ya zama haka shine halin sa. duk wanda ake karanta alqur'ani yake dariya wanda ake fassara alqur'ani yake dariya baya jin kuka baya tsorata to kenan wani nau'i na zargi da wannan aya ke dauke da shi ya shafe shi أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه fa idza aynahu tazrifan muttafaqun alayhi an karɓi hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ta kare da gare shi yace qala li annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sai da mun Allah ta kare tabbata a gare shi da iyalan gidansa ya ce da ni ikra alayya alquran karanta min alqurani manzo Allah ya zo da Abdullahi dan Mas'ud yace karanta min alqurani qultu ni ko sai nace da shi ya Allah wa zan a aqra'u alayka a ta farko ta zanto hamzatul istifhami a ta biyu kuma ta shiga tana cikin biliyatul kalma kenan domin wato alama ce daga cikin alamomin nufi da mudari fara wasa da a a aqra'u alayka to amma ga ka'ida idan hamzatul istifhami ta hadu da ham da alhamza ta farkon kalma a cikin kalma daya to akan jefar da daya a bar daya an gane ko aqra'u alayka wa alayka unzil shin sai in karanta maka alqur'ani bayan kai aka saukarwa shi me kuma zaka ci da karatu na kala sai manzon Allah ce inni uhibbu an asma'ahu min ghairi ni ina son in ji daga wajena wannan sai nuna kwalallar mutum ya saurari alqur'ani ko da ba sai yake karantawa ba eh, dan ba za ka ce ba ni na fi karfin in saurari karatun wani idan mutum ya haka to bai kyauta ba ka ce ni sai dai karatu na zan ji na fi karfin in saurari karatun wani ga manzon Allah sai aka saukar da alqur'anin amma yana so ya saurari daga Abdullahi dan Mas'ud ko malamai suka ce wani lokaci mutum ya fi tasirantuwa da kira'ar wani sa da kira'ar kansa idan lokacin da kake kira'ar kanka musamman inda kake ka fi kulawa da janibin tilawa ka ka karanta daidai baka yi tsallaken aya ba sama da janibin tadabburul ma'ani kulawa da ma'anoni amma in wani yake karanta maka kai ba zan da tilawa ta yake ko bata ba ai ba kai ne ka faɗi ba ka fi kula da ma'anoni <laughs> to sai sa akwai falala ka saurari wani ya karanta maka alqur'ani dan ka fi tasirantuwa da karatun ka tara hankalinka musamman dai in dai Allah ya sa mutum ya iya tilawar qur'ani iya tilawar qur'ani kuwa wato abubuwa ne da dama kamar haka abu na farko ya kasance mutum yana da sauti mai daɗi sauti mai daɗi kuma baiwa ce sannan bayan sauti mai daɗi kuma ya iya karatu to kuma shi iya karatu yana ginuwa ne akan al'amura kamar haka wani ya fi muhimmanci abu na farko wato yana iya fitar da haruffa kuma ya baiwa kowane harafi sifar da ta dace da shi fitar da harafi daidai kha ya faɗe shi daidai ka ya faɗe shi daidai ko ya faɗe shi daidai da larabcinsa ba ka ba ka da hausa kenan ko wato da larabcinsa kenan wato yana fitar da harufa daidai wanda da suke dan qur'anan arabiyyan la'allakum takilun inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum takilun inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum takilun da larabcin sa ake son mutum ya karanta shi da qa da ka da kha da gha da a duk mutum yana fitar da su daidai da ha yana fitar da harufa tare da siffofin su wanda ke bukatar tafkhim mutum ya fakhama shi kawai da baki kenan wanda ke bukatar tarqiq mutum ya siranta shi siranta murya kenan wato siranta harshe abin nan sauti kenan mutum yana yin wannan kaga ba tare da huruf to kuma ya san ina za a tsaya ina ne ba za a tsaya ba don wani lokaci tsayawa wurin da bai dace a tsaya ba yana lalata ma'ana farawa daga inda bai dace a fara ba yana lalata ma'ana ina fara fahimta yana lalata ma'ana da haka lalle ya san alamatu waqfal ibtida ina ya kamata in tsaya ina ya kamata in fara yana lura da ma'anoni da su da dama za ka samu ɗaruruwan masu karatun Qur'anin da sun gwanance da tajwidi da sauti mai kyau da lafiyayyen murya da gunna da maddi amma bai san ina zan tsaya ina zan tashi ba sannan idan ka saurare shi ka san cewa yana karantawa ne amma bai sa abin da ke karantawa ba domin idan ya sa abin da ke karantawa sautin dan adam yana canjawa idan ya karanta ayat da take dauke da rahama da kuma lokacin da ya karanta ayat da take dauke da azaba in ya san ma'ana dole zai tasirantu saboda mu'jiza ta alqur'ani sannan zaka ji alamar tambaya yanzu ko da a Hausa ka je ta dawo banda ka je ka dawo ta dawo banda ka dawo to a cikin karatu ma haka ne ina fata an fahimta sai ga wani lokacin wurin da ya kamata ka dawo ka dawo yana dauke da alamar mai tambaya to a sautin ka wajen karatun ya kamata a fahimci alamar tambaya to amma sai mutum ya karanta shi da ka dawo wanda wannan labarin ne ba tambaya bace ba dawo ma'ana umarni kake yi to ka karanta shi da haka ga ma'ana ta lalace to a cikin alqur'ani akwai irin wannan da yawa wanda za ka ko da gwanin karatun alqur'ani wani in baya lura da ma'anoni wato bai san wadannan logogin ba su ko mutane tunda sauti suke yi sai su ta kabbara shi yana shirme su suna kabbara yana kurakurai a wurare da dama wallahi na sajin haka wata yanta abin da mutane hmm. hmm. ana ta abun abin da ana wato irin ya tsamo mutum kamar ana mutum gangi mutum ya tsamo to alhamdulillah za su samu ladan gurgurdan wannan kyakkyawan niyyar amma dai inda za a ce mutum zai kyautata wannan zai zai abin nan sosai sosai manzon Allah ce عبد الله مصر أقرأ عليك وعليك وانزل من ذا إني أحب أن أسمعه من غيري عبد الله مصر فقرأت عليه سورة النساء سينا كان تمس سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية هل نزل جوانا آية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف معناتها فكيف يكون الحال فكيف يكون الأمر يا يا لمر ذي زمان يا يا حالا جماعة ذي زمان إذا جئنا من كل أمة بشهيد إذا مكزو kowace al'umma muka zo mata da mai mata shaida wato kowace al'umma aka zo mata da mai mata shaida mai shaida akan kowace al'umma shine annabinta adawa aka zo musu da annabi hudu sauda aka zo musu da annabi salihu mutanen birnin madina aka zo musu da annabi shu'aibu banu isra'ila aka zo musu da annabi musa dan wansa haruna idza jina min kulli umma yaya hali zai zama na mutane yayin da zamu zo ba kowace al'umma da mai mata shaida waji ila bika ala haula shahida muka zo da kai ka zama mai shaida akan waɗannan haula waɗannan waɗansu malaman tafsiri suka ce waɗannan wato lamarin da ke koma zai kafara makka waɗansu suka ce waɗannan ila jami'i ummati muhammad dukkan al'ummar manzon Allah muka zo da kai ka zama mai shaida akan waɗannan waɗanda suka rayu da manzon Allah din da wanda za su zo bayan sa da wanda da mutanen mu yanzu da wanda za su zo nan gaba ila kayan sa shine waje na bika la hawla wala shahida kai kuma zo da kai kana mai shaida akan waɗannan وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين يا هالا مدى من الزمع إذا حكت أفعله يا عند أكثر دي دي وانا وجي عبد الله رمسو دي شيء فالتفت أتي قالك يسيما زال الله شيء حسبك الآن ينزك يا إشيك حكا بلي وتتنى قفركم سرطة النساء هاري زوا وانا وجه kaga aya ta arba'in da 41 kenan Abdullahi dan Mas'ud na karanta mun da Allah na sauraro falsafattu ilaihi Abdullahi dan Mas'ud sai na waya na kalle shi fa idza aynahu tadrifani sai ga idanunsa guda biyu suna malalar da hawaye muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito to idan ya zanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce da shi yaghfir lak Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayk wa yahdika siratan mustaqima a ce duk abin da yi da da wanda zai ma nan gaba ya shirya yayi an yafe masa amma tare da haka an karanto alqur'ani ya ga wani shafi daga cikin shafukan kiyama wuri ɗaya ne fa matsaya ce guda ɗaya cikin matsayoyi daban-daban na ranar tashin kiyama fa kaifa idza ina min kulli ummatin bi shahidin waje jina ka sai manzo Allah ya fashe da kuka ashe wanda ba manzo ba wanda bai kai matsayin manzo ba min ba da aula ya kuka idan ya karanta irin wannan aya to da haka dai akwai bukatar yayin da kake sauraron alqur'ani ko kake karanta shi mutum ya rinka tasirantuwa da abin da yake karantawa din nan ko ake karanta masa sawa'un a cikin sallah ko a wajen sallah wannan shine hikimar da ta sa manzo Allah ya ce a nemi wanda ya iya karatun alqur'ani a cikin sallah tunda a cikin sallah akwai karatun bayyane abinda ake bukata yayin da yake karatun bayyanan nan yana rera alqur'ani hakan ya rinka tsuma mutane mutane su rinka tasirantuwa da abinda alqur'ani yake dauke da shi ko dai na labari ko na tsoratarwa ko na firgitarwa da sauran al'amura makamanta waɗannan hadisin karshe da zamu tsaya a kansa wa an anas radiyallahu anhu qala خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط ana sace manzon Allah yayi wata hutuba ban ji irin ta ba tun da nake fakala yace law ta'lamuna ma a'lam la bahiktum qalilan wa la bakaytum kathira inda kun san irin abin da na sani to da kun yi dariya yar kadan da kun yi kuka da yawa kala ana sai ce faghaffa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wujuhahum sai sahabban manzon Allah duk suka rufe fuskokin su wato kowa ya haka kenan ko dai da mayafi ko kuma da hannunsa ko ya haka alamar suna mai kenan suna kuka walahum khanirun wato suna da wani irin sauti na kuka a lokacin saboda abin da manzon Allah ya faɗa muttafaqun alaihi wa sabaqa bayanuhu fi babil khawfi bayanin wannan hadisi ya riga ya wuce a babul khawfi ina fata an fahimta sai na ga sai mu tsaya anan saboda lokaci ya riga ya ga abin da muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai na tambaya ne dangane da cewa yana yawan halartar wurare da ake musabaka ta karatun alkur'ani kuma da da yasa yake zuwa duk lokacin da ya je ya ga mutane suna karatu din nan sai wannan ya sa ya rinka dagewa wajen shi ma ya ƙara himma wajen karatu to sai wani ya ce wai baya da lada saboda dan ya ga wani ne yana yi da haka shi ma ya zo na yi wai baya da lada wannan ba gaskiya ya faɗa ba da ya ce ba ta da lada idan haka ne ba abin da zamu yi a duniya manzo Allah da yake sallu kamar ayatu muni usalli mun yi sallah kamar yadda muka ga yana yi to shi kenan mun ku sallar manzo Allah muna da kowa mai lada mun ku koyi karatu na manzo Allah muna da kowa mai to to kila wani ya ce to ai su waɗancan masu karatun ba annabi bane ke karatu a cikin dukkan dangin aikin alkhairi manzo Allah ya ce kai koyi da dan uwanka da yace limisli hada ko aya ta alqur'ani limisli hada falyamal amilun wa fi zalika falli ta mutanafisu masu da sai ga da juna wajen aikin alkhairi kuma ga hadisin mutanen da suka zo cikin wani hali na kakani kai manzo Allah ya kalli sahabbai ya tashi ya musu hudu ba cewa a kyautata musu duk jama'a suka yi shiru ba wanda ya ce komai sai wani mutum ya tashi ya shiga gidansa ya ɗauko wata jaka cike da kuɗi da kyalma hannunsa ke ɗauke da ita ya ajiye a gaban manzon Allah da ya haka sai sauran sahabbai kowa ya farga sai wannan ya tashi ya kawo abinci wannan ya kawo kuɗi wannan ya kawo tufafi kafin a jima sai ga wato abin nan kashi guda biyu manya manya a gaban manzon Allah nan wurin kuɗi nan wurin tufafi ko nan kuɗi da kayan abinci nan tufafi sai manzon Allah ya faɗi wannan shahararren hadisin nasa man sanna sunnatan hasratan falahu أدرها وأدر من أمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من أمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء إن هو تعالى فهمت فكاد أن نملم سيما الله ينونا مهم منشن ينكوي لأيشن الخيري kuma duk wanda ya fara aikin alkhairi da ba sa da suka koyi da shi yana da ladan alkhairin da yi yana da ladan adadin mutanen da suka ga yayi suka tafi suka yi to ka ka ce ba da lada kaga wannan ganganci ne wani ya zo ce maka ba ka da lada wannan kuskure ne wannan yace a ƙara faɗakar da mutane dangane da bid'ar da ake yi idan an gama sallar gawa sai mutane su tsaya ana addu'a a kibirin gaskiya bayan an gama sallar gawa babu wata addu'a da ake yi domin ita kanta sallar gawan addu'a ce inda manzo Allah ce idza sallaitum al-mayyit fa akhlisu lahu du'a idan za ku yi wa mamaci sallah to ku ke bance shi da addu'a kaga mutum na yi masa addu'a a ciki to kuma bayan an gama sai ka zo kana addu'a saboda haka dai wannan ba akan sunna yake ba ana gama sallar gawa to kuma daukar da ake a tafi ita makabarta sai kuma bayan an binne ta kuma sai a addu'a ita kuma addu'a da ake a makabarta kowa na yin da shi kadai ba cikin taro ake yi ba ba wani ne zai ce mutane ko karanto kaza ko karanto kaza ba kowa ne zai shi kadai a karan kansa a'a a addu'a sai ake ba tsuguna ake ba addu'a tsuguna ba tsuguna ake ba idan kai gawa aka ajiye ta kafin a sata a cikin kabari ana gigiya da kabarin manzo Allah kan tsuguna ne amma lokacin da aka rufe ta za a addu'a ta shi ke tsaye wace a karanta ga da da ina zuna ladan ya kai da miki to na farko dai ni ina cikin mutanen da suke da fahimtar cewa ba a karantawa mamaci alkur'ani da nufin ladan ya kai masa kuma akwai hadisai da malamai suka dogara da shi akan wannan daga cikinsu hadisai da dama da suke maganar istighfari maza Allah ce na nemi izinin ubangiji in yi wa mahaifiyata istighfari Allah bai bani izini ba hadisin yana cikin muslim yace na nemi izinin in ziyarci kabarinta Allah ya bani izini sai malamai suka ce mahallu shahid maza Allah ya nemi izinin ya yi mata mai istighfari bai nemi izinin ya karanta mata alqur'ani ba a ce sai nuna mamaci ne ake masa istighfari ko karatun qur'ani istighfari istighfari ake ba mamaci ko da lokacin da Abu Talib ya zo mutuwa da manzo Allah yayi ta kokarin ya shigar da shi musulunci yake shiga har ya cika yana ya ce yana kan addinin Abdul Muttalib ta abin da manzo Allah ya ce la astaghfiranna laka ma lam unha anka zan yi ta roƙa maka gafara matakar ba hana ni ba bai ce ba zan yi ta karanta ma alqur'ani to kafin manzo Allah sunan qur'ani kenan kuma ya cigaba da masa istighfar din bai gushe bai na masa har zuwa lokacin da Allah ya saukar da ayar da ke cikin suratul tauba ma kana lin nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana وما ibrahim استغفار ابراهيم la akhir al ayat sai wanda ya zama ashe abin da mamman suka saba me suke wa mata karatun alqur'ani ko istighfari istighfari da Allah saukar da aya zai hana su ba sai ku dena istighfari ba sai a mamatan idan ka ne kar ku kare musu istighfari amma mu ne ba su gaba da musu ashe sai wannan yana abin da aka sani mummune suna yi sai da gifari ba karatun alqur'ani to da ka kace ka kace wa karanta idza ja da laqad kun da inna lillahi Allah kai masa ladan amma idan kace a masa gafara yanzu duk malamai sun yi ijma'i idan ka roka masa gafara wannan ya halatta kuma kai sunna kuma kai daidai amma malamai sun yi sabani da an karanta alqur'ani waɗansu sun ce ladan zai kai waɗansu sun ce ba zai kai ba amma matsayin kana hankalin hankali ne kamata kai wanda aka idan aka ijma'i ko wanda aka yi sabani da kai masa istighfari ba wani malami a duniya na fikihu da yake ba haka ba amma ka sauke alqur'ani ka karanta inna anzalallahu qul huwallahu uku bismillah goma sha tara duk wannan kana cikin sabani sannan hasali kaga so abin da mutane ba sa fahimta yanzu idan nazo na zauna min cikin masallaci nace a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة هل نكيك السئينة كيبتا من يكي ألمنا كراء إذا ما يدن الله كذا ما إبادة تو إرد كأفيا كابان شين يا هلا تنسي الله كيوا وان لا دن كومي هلا تبا إنا تي الله كمس لا دن زي جي كومي بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا كذا من كلام القرآن الكريم كذا ولا فدبر أما كذا أنت إن أنزلناه إن هذا الله تيسكر ما تيسكر ما تيسكر ولا تلاوة تيكو أدواتي كذا ولا باتلاوة كذا أنت ما تكو فهمت أبين بلا بلا نعم تيسي كنا كذا أنت قل هو الله أكو قل هو الله ولا لا سوى الله قل هو الله ولا لا سوى الله قل هو الله ولا لا سوى الله قل هو الله ولا لا سوى الله to ko karanta ya laɗe ɗari da ashirin da sa ya laɗe ya laɗe ya laɗe ya laɗe ya laɗe ya laɗe ya laɗe ya laɗe ya laɗe kaga wannan wannan wannan ba ba tilawan qur'ani bace ba addu'a ce take to waye ya saka wannan addu'a da inna anzalallahu jalla kada ja'akum din da za ja'a din da ya laɗe da duk waye ya saka amma ya ai uwa ku roƙa masa gafara haka manzo Allah ke cewa istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al ku roƙa wa dan uwanku gafara ku nemi Allah ya tabbatar da harshen sa dai yanzu ana tambayar sa sai ka daga hannu kana cewa Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma thabbit inda al-mas'alati mantiqahu Allahumma thabbit inda al-mas'alati mantiqahu Allahumma thabbithu bil qawl ath-thabit Allahumma thabbit kai kana yin wannan ne ina yi kaga mun yi abinda Allah yake mun yi abinda manzo Allah yake amma qul huwallahu da lakad ja'akum da inna anzalnahu da ra'aita ko ba a karanta ra'aita kuma me aka karanta Allah bai ce manzo Allah bai ce ba kuma a nan gurin kar mu ɗauki matsalar wannan na ƙarfi kuma kai ta matsalan karanta mamaci gawa mu ɗauka to tunda an yi saɓani bari ɗauki wancan in ma wancan ɗin ne ka ɗauka to kaga aina mamaje muku tsakanin tilawa da kome addu'a to bala kana ka ɗauki wancan ɗin zance mafi inganci shine mamaci ba Qur'ani yake karanta masa da yake masa a kawo mutum ɗaya wanda mutum ba zai iya kirga adadin sahabbai da suka mutu annabi na da rai ba suna da yawa a kawo sahabi ɗaya da annabi karantawa alqur'ani to amma a kawo sahabi ɗaya da manzo Allah ya san mutu bai roƙa masa gafara ba kaga ya kamata duk musamman san waɗannan abubuwa in inda mutum yana bin sunna fa yana karanta hadisi da fahimta shikenan wato bambancin shine wani lokaci akwai mutumin da zai karanta abu ya gane gaskiya ce amma matsalar a garin ba haka ake ba idan ya faɗa za a yi rigima da mutane to sai mutum ya sai ta bayanin sa yadda dai kare ya faɗa da rigima da mutanen gari to cikin iko Allah mu ko ba haka muke ba mu mutanen gari zan sai ɓaci kare ɓaci wannan ba sai ya mu ba menene za mu fita daidai wajen Allah ranar tashin kiyama to shine a gaban mu ko a gidan ma ake yin abu in na san cewa ba sunna bane zan ce ba sunna bane amma san tsaya ni ban ga wata hujja na in yi wa wani mutum kara ba ya saba sunnar manzon Allah babu wata hujja akan wannan ko ban ga wani hujja da dalili ba na ga sunna na fanta karar mai bid'a yana faɗa ta dalilin rana ne ki fadin sunna dalilin rana ni da nake da taurin gadi a fadar annabi shi ko ba da taurin gadi a fadar annabi shi ke da shi faɗa ban da gada dama ni kuma sai in ji tsoro ba zan faɗa ba waɗansu yan uwa daga cikin yan uwa masu azi abinda suke jin tsoro shine kada mutane su ce ba daidai ba kada mutane su ce an musu ba daidai ba a to su ce an musu ba daidai ba sai ne an yi ba daidai din ba sai ne ba shi kenan ba da ya wuce su ma ba suna maka ba daidai ba a to ba shi kenan ba in Allah ya mutum ya fahimta wallahi bayanin ka da gaskiya shi zai sa mutum ya fahimta amma dabara ka kasan gaskiya kai kwalkwale billahi ne baya sa mutane su fahimta rudewa ma suke kare kuma daga lokacin da suka fahimci gaskiya ta wani wuri za su tsane ka kai amma in ka faɗi gaskiya suka ji haushi suka wani buga mashin ɗinsa ya tafiya suka ba shi haushi gaggawa kake bayan shekara guda in yana da miya zai dawo da kansa in ba da kikkiawar miya kuma ka huta ka kore shi ka huta ya huta amma duk da kikkiawar zai yi ka dawo amma matsalar shi ne kai kana son wani sai ya tsaya yau kar ku tafi da can kai ka taro su yanzu ka ce su tafi ba da baraka fita ka taro nan gurin yanzu mutanen da suke tare a nan gurin dan Allah wa akar ba invitation a gida cewa ka zo karatu babu kowanne karfin halin imanin sa yadda sa abin da ake karantawa sa ran zai fahimta ya kawo shi ba wanda dangantaka ta hada ko ta jini ko ta gari ko ta lokacin mai kuma kowane mutum da irin baiwarsa da irin basirarsa da aikinsa a cikin rayuwa shekarunsa da sanayyarsa da gogayyarsa da kasuwancinsa da bokonsa da meye ɗinsa kowa wannan fa ba dabara ka bace dan idan wayanka ne babu yanda za a tara mutane goma ka ɗauka duk kafin wayo in kai haka to ka bayyana a matsayin baka da wayo to balanta mutane su kai hamsin mutane su kai ɗari mutane su kai dubu kuma kai ka ɗauka kafin su wayo to daga lokacin da kai haka ka tabbata a matsayin baka da wayo dole ka yadda kowa na da wayo yana da hankali yana da basira irin tashi in ka gana da basira ta wani yana da basira ta wani wajen yanzu abin da zai rike maka su ba wayan ka bane ba ayoyin alkur'ani da kake karanta su za su yi masa tasiri su tsaya hadisan in ka fasara daidai su ne suke da tasirin rike su ba kai ne kake da tasirin rike su ba in kai ne da ka in ba eh, tsoro ba rufe hadisin ka gani ka shiga labaran duniya sai wani yau da labarai ake ba karatu ba sai ya shiga mota safufu ya tafi sa labarai ne shi ma ya iya yana da majalisan sai ya labarai shi ma yana da hirarsa amma tasirin da ke tsare mutane lokacin da kai malami kake karantar da su ayoyin alqur'ani da hadisan shi yasa gurgurdan yadda kai ka kyautata fahimtar su kuma ka kyautata isar da su ga mutane gurgurdan yadda mutane za su tsaya amma wallahi ba wayan mai karatu wani ba wannan kawai shi ne da haka yayan wa mutum ya nemi sanin abu yadda yake a addinance ya saba mutanen gari bai saba mutanen gari ba wannan wani abu ne daban kar ka zo kana tayo shekara 50 ana abu yau ai shekara 100 ana yi tun lokacin da ake shan giya har yau da halaka sun ce cewa an daɗe ana yin abu kaga ba zai yi kaza kaza kaza ba ni na yadda cewa wato ka ce ka faɗa dole a daina yau wannan dama baya cikin abin da yake sunnar Allah a bankasa a ka faɗa abu yau dole a daina yau amma kai ka faɗe shi ka ba mutane dama kuma na matakin fahimtar kowa wanda dole da ya daina wanda sai nan da shekara ɗaya to wanda sai nan da shekara biyu to ka dai isar musu wato kaga akwai bambancin faɗa da kuma cewa dole a yi mai a yi aiki da shi hikimar wa'azi shine karka ce dole sai an yi aiki da shi yau amma za ka faɗe shi ina fata mun kuma hikimar wazi shine idan mutane suna yin abubuwa uku hudu biyar daya kafirci ne daya zunubi ne daya makaruhi ne to ba ruwan kafa da wancan makaruhin a yanzu ka zo kana faɗa musu faɗa kan makaruhi ko kan wancan zunubin shiga kan kafircin kai tsaye ka ce musu kafirci ne dan su daina dan shine ya fi hadari sama da me zunubi yadda kuma zunubi ya fadari sama da me makaruhi to wadansu kuma suna kawai kafara daga mustahabi kafin ka je kan kafirci kuma ya mutu yana yi to me ake kenan amma ba daga can gurin ko ya daina kafin ya zaka musabi idan ya mutu bai musabi ba sai ne sai wani ya kama cikin ranar shiga aljanna ina ga waɗannan abubuwa ne in mutum yana karanta alqur'ani yana karanta hadisi zai ka fahimta su Allah gane ta da Allah eh? eh. eh. su za su cin da su makarantu za su jam'a da za su cin nau'i na su ta ita za su jam makwibiya makwibiya ita ce za su jam almatu bis salli as-salli tarin fuka wato tarin TV almatuun mutumin da aka me kace eh wanda ya mutu da ciwon ciki ko kuma wanda ya mutu da fa'un wanda wata annoba ta zo kamar ana yayin kwalara ya mutu ya shahada so ne waɗannan annabi ke ne kace wallahi a'lam